Tashar jirgin ƙasan da ke rigasa a ƙaramar kuma rigabin jihar Kaduna dai yanzu ta riga ta ɗaɗe, saboda duk mutsu-mutsun motoci da mutane a lokacin da jirgin ƙasan ke zirga-zirga yanzu babu kowa, sai dai 'yan tsirarin mutanen da kalle ko su zauna don jiran tsammani. Lokacin da na ziyarci tashar jirgin ƙasan a rigasa dai mutane hudu kawai na tarar suna ta hira. kuma na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan tashar jirgin kasan ta rigasa mai barin gado malam yakubu abubakar kubaraci Gaskiya lamari mun shiga cikin wani irin yanayi a nan train station na rigasa tun daga kanmu 'yan kasuwa zuwa ma'aikatan su kansu zuwa direbobi da muke tare da su ba kowa a gurin nan duk da haka gashi an gan kojan kubiyar a zaune wani ce mai ake anan kamar ni da nake sana'ata sana'ar shayi ce da indomi ɗaiɗaikun mutane sukan zo wa'anne sabo ne yasa suke gangarowa ni su sai kayana wasu kuma mutanen tunanin kada ka zauna a gida ya zame maka matsala da kai da iyalanka ka gwammace ka zo ka rage wuni kwanakin baya gwamnati ta sanar da cewa za ta dawo da wannan zirga zirga ta jiragen kasa ya kuka ji a lokacin kai ba ma mu kadai ba har iyalanmu da makota da yan uwa abokan arzika an kikkira mu a waya an mana murna mun ji rana kaza jirgin ku zai dawo aiki kuma har yanzu ana nan kan yi mana addu'a akan Allah ya dawo mana da gurin neman abincin mu lafiya masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su farfesa khalifa duk dai na ganin dakatar da zirga-zirgar jirgin ƙasan wata matsala ce ta tsaro mai zaman kanta. Idan gwamnati ta ba da kai kowane lokaci in an kai iri wannan a ce ma a dakatar da tafiye-tafiye irin na jirgin kasa na wanda kusan kwanaki tamanin babu tafiya babu dawowa aka hana to kwai mutanen da shi suke ci suke fita kowa tunaninsa da safe zai je ya nema halalinsa ya ci to yau gobe jibi ya zama babu yana iya shi da kansa ya kasance matsalar tsaro saboda haka kuskure ne a dakatar da harka domin an yi wani laifi. Gwamnati dole ne ta ba da tsaro ko ta kaka. Idan aka kyale wannan abu aka dakatar, ana iya ma bullo da wata hanya daban kuma inda za ta shigo Abuja domin a gurgunta a ce kowa babu motsi. Tsohon shugaban kungiyar 'yan kasuwan tashar jirgin kasan ta sa Malam Yakubu Abakar Kubara dai ya ce suna da wasu bukatu guda biyu. Na farko wa'annan bayan Allah ku yi kokari ku taimake iyalansu da a kubuto da su ga imanin wayannan bayan Allah sannan na biyu ku duba dimbin al'ummar da ake cin abinci ta sanadiyar wannan train station wasu wallahi sun ma bar garin ta dalilin rufe wannan train station saboda haka muna roƙon gwamnati domin a ga mutane sun dawo cikin walwala har ya zuwa yanzu dai akwai mutanen da 'yan bindigan suka sace a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna a hannunsu duk da sa'ar sakin wasu ɗaiɗaiku da kuma mutum goma sha ɗaya a makon jiya. kuma har ya zuwa yanzu hukumar kula da jiragen kasan Najeriya ba ta saka ranar da za ta dawo da zirga-zirgar jiragen kasan daga Abuja zuwa Kaduna ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.